wankan kabilal ne, amma jama'a mu ji da kyau wannan magana da muka yi yanzu an gane na cewa ka iya wankan ka ai ka iya sallarka a haka ba sai ka sake a ba an bayyanta to idan ka ji a ranka kai dai baka yi aula ba to ya aula ka al'ismu ma haka fi nafsika ko ba haka bane ba a wautar wa annabi cewa in abtakan nasu abtauka ko sun baka fatawa an ƙara baka fatawa to abinda madama annat ilaihi nafsu abinda rai ya samu nutsuwa cikin sa wata malama ta yi karo da mutanen suka ce ai ba komai kina da hailaki kina ki kina iya ɗaukar alqur'ani an gane to da yake mai bada fatawar irin mace ce ta sha guba iman ita ma saboda haka ta ce ta ce qur'anin dauke shi yanzu kuma tana cikin halin ba matan nan ta ɗauka hankalinta dai duk ba a jikinta ba sai ta sa a nemo ni na wata ce min kaji san ce mata izala ce wallahi gujeja ka san da izala wato ba dan yanzu da shi za gudu sunan ake gudun sa an gane ko ai izala ai ko daga jin yanzu ko dan kasuwa ne ga ce kai kaka zama da izala ai ga abubuwan da na mummuna kenan ko ba haka bane ba ban taɓa ku labari ba a kasuwa wata rana wata mata ta zo daga kauye ta zauna akan benci tana zama kace ce baba kika zauna bencin din izala ne ba sai ka shi inna lillahi wa inna ta raji'un wani katon zalibi ta ce na koma gida na istighfari ban tura tarbi ba sau ta zauna akan bencin din izala shi sa ka sunan yake da wato eh, dole suke gudun sa sai a ce sunna sai a ce salafiya sai a ce duk kuma abu ɗaya ne ina fatan gani so zaka tanan aka to so zaka ita wannan mata hankalinta bai kwanta a jikinta so zaka nazo take ce mun kasance a ah, wallahi izala ce kake da a addinin musulunci ba a yadda da wannan ba abinda musulunci ya tabbata shine la ya massal qur'ana illa ɗahiru. haka hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi ya faɗa kuma hadisin nan ittifaqin malamai Maliku Shafi'i Ahmad bin Hanbal Abu Hanifa duka sun haɗu da shaidawa da shaidar Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa cewa dukkan mazhabobin nan sun tafi akan cewa mutum ba zai taɓa alqur'ani ba sai ya Allah an gane ko mutum ba zai taɓa Alƙur'ani ba sai ya Allah saboda me saboda ga hadisi na manzon Allah la yamassul qur'ana illa zahirun wasu suka zo suka dinga tawili a dahirin din nan ai musulmi ake nufi an bayyana ko saboda kan kai musulmi ne ba wata magana wannan kuskure ne ko kalam ba haka ake nufi ba saboda dahirin din nan alwala ake nufi dalili saboda hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli Abdullahi bin Umar yace la tamassal qur'ana illa wa anta ala tuhuri ayan sa Abdullahi bin Umar musulmi ne amma ki ga masa wannan magana sannan kuma ga hadisi wannan hadisin tabbatu ne ba ga kuma hadisin Salman al-Farisi Salman al-Farisi kamar da kudin ya rawaito da wasu malaman ruwaya a samu sunan suka zo ya zo cewa ya zo suna tambayar sa za su yi tambaya game da abin da ya shafi a wato fasara Qur'ani sai suka ce da Allah bude um, ga Qur'ani za mu yi tambaya saboda kai ga ruwa ya Allah saboda me saboda za a yi mata tambaya sai ce ah, ai kai ne ka taɓa Qur'anin ba ni ba an fahimta don mu gane da abu sahaba su aikin sahaban manzon Allah ba sa taɓa alqur'ani sun yawo mu ne dai yanzu kawai da sai da awar mu ne masu bin salafiyya amma kuma ƙarya ce domin ga salaf akwai wani salaf ɗanka da ya sahabi to sahaban manzon Allah su ga yadda suke yi ba sa taɓa Qur'ani sun yawo amma ga shi kullum da aka zo sai ce a ah, ai kai ne ka taɓa Qur'ani ni zan mai zaka in baka amsa ka ba sai yawo ba ga hadisin sayyidina Umar ga shi cikin Muwatta Malik sayyidina Umar ya je ya alola ya zo yana takar Qur'ani da ka yana yi yana yi yana yi sai bauli kama shi sai yaron sa yarfa ya kama masa ruwa ya shiga makewayi ya kama ruwa bayan ya kama ruwa sai ya kama masa ruwan alola sai ce wannan ba ishe na kana karatu sai ce ai ba Qur'ani mantawa ba da karke yi kaga me mafhumin nan can mafhumin nan can sai an yi alola za a taka Qur'ani aikin sabon manzon Allah kenan sanan gashi a cikin muwatta hayi layo mun karanta a cikin babun wato wanda ya taba zakarinsa a wulatar rore ko cewa a wata rana sa dan abiyo kasim akwai ɗansa mai suna mus'ab suna tafa da shi ya bashi qur'ani ya rike qur'anin yana hannunsa suna tafiya sai ya ga dan nasa ya sa hannu a kwarjallansa ya yi susa sai ce masa la'allaka masista karaka watakila ka shafi zakarinka sai ce kwarai sai kawo qur'anin nan je ka sake aula sannan ka zo karba to dan Allah dan annabi in ba rainin hankali ba wa zai ga ma yau ya halatta karba alqur'ani babu alwala sannan kuma ya ce maka sahabban manzo Allah yake bi ƙarya yake wallahi aikin sahabban manzo Allah shine la yamassuhu illa almutahharun tanzilun min rabbil alamin wannan aya ba shakka mun sani akwai sabani wajen malamai wajen fasarar ta dan haka zan na ce ah ai ga shi tafsir tafsirin dabari ga shi cikin a a ba sai ka je dabari ba akwai littafin da ya girma dabari shine muwadda malik akwai fasara a ciki a cikin muwadda malik ai malik ya musu yamassuhu nan lamiri ne mai koma zuwa ga mafus mudaharuna sune mala'iku amma kuma malikun ya faɗa da kansa cewa ba a taɓa alƙur'ani sai sai an yi aula an fahimta ko wani malami ma daga cikin malaman malikiya ana kiransa abul walid al-baji wanda ya rasu 474 me yake cewa ta yake cewa ai ita wannan aya kanta wato madalulunta da ya zo ba wai kawai ya tsaya kan la ya masuhu launin mafuz illa mudaharuna mala'iku ba a har mu mutanen ma saboda me saboda ai abinda Allah yake nufi ana ji ko duk da labari ne an gane dan wasu malaman sun kawo magana cewa ai labari ne wannan la masuhu illa mudaharuna ma'ana ba mai taba shi sai tsarkaka ba umarni bane inda umarni ne sai ce la yamassuhu illa mudaharuna kada wanda ya taba shi sai wasu tsarki an fahimta can ai labarai da yawa suka zuwa qur'ani amma kuma umarni ne yanda Allah yake bada labari a Qur'ani cewa wa man dakhalahu kana aminan wanda ya shiga Makka ya zama to amintacci me nasa, ai umarni ne wanda duk ya shigo maka wajibi ku amintar da shi an fahimta irin wannan suna zuwa wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihim arba'ata ashhurin wa ashara wannan labari ne amma umarni ne duk matar da mijinta ya mutu wata hudu da kwana goma za ta an fahimta amma Allah ya kawo shi a sigar labari haka shi ma wannan la yamassuhu illa mudahharun an gane ko baji ya ce wannan qur'ani ake nufi ina dalili sai ce saboda ayar gaba ya ce tanzilun min rabbil alamin abin saukarwa daga ubangijin talikai dan shi da ruwa ba sauka mana shi ba amma qur'anin nan shi aka sauka mana saboda ka taba shi sai an yi aula an gane ko sai da tsarki wala ka mutane su kiyaye kansu musifa ce mutum debo eh, eh, abubuwa ce kawai za a zo a yi abin da ake so a yi waye amma dai mu sani kullum na yawan faɗa mafi yawan masu rikici akan irin wannan al'amuran yana da kyau su dinga bincike shin iyayen gidansu ya suka faɗa akan wannan abu yanzu ga shi mun faɗa ibn taymiya da kansa a cikin mutum fatawa ya kawo kuma ya kawo istilahin wayannan malaman kuka hawo a baki ɗaya suna kan wannan magana to kuma sai kawai wani yanzu mun malamai sun gaya mana cewa in ka ga wani abu wanda kuka hawo duka ba sa kai kai ka buka kai to kai ma ka san kana da matsala kana da matsala amma a ce yau maliku in bai ga wannan ba shafi'i bai gani ba abuwa ne bai gani ba arzikin da bai gani ba sai kai ka gani haba alaga ba tamara haba alaga kai ma kai ma sai ka eh ai kamar a je lahira ne a ce ina maliku zo shiga aljanna ina shafi'i zo ka shiga aljanna ina wane sai an gama kan ce ina wa ina kake ai ka sai ka ce ko duka zan sha <laughs> a dai faɗo wayannan sana'a faɗe ka ai kai ba ka san ka sa akwai magana ai akwai maza gaban kakar makalla an gane ko to Allah ya samu dace Na. masu to sai musu yaya <laughs> to to to idan kana sana'a qur'ani ai ba zai hana kai a ba shin wa me zai cutar da mutum ya zama kullum da aula sani ko <clears throat> me zai cutar da mutum kullum ka zama kana kana cikin alwala ai ko shedan ma ya guje ka an fahimta yawa mutum ya zama kullum yana da alwalarsa ai yana da kyau bantana kuma a ce kana babban wani aiki makamancin irin wannan ko yawa sai mutum ya zama kullum da alwala eh ma in hadda ce ana ji ai akwai akwai to yawa to akan kalla wannan muhimmin magana ce magana hadda ana ji ai idan za ki hadda za ki yi karatu to wannan ba matsala sai ki karatun ki na haddaki an gane ba ki da matsala ko da kina haila dama mu a cikin ahalari ba an faɗa wa qira'atu ha jaizatun ba karatun mai haila halal ne amma tabawar ba bai halatta ba ko da ka zo sun ce a taba to wallahi ka bincike su sun kai na Aisha ilimi to na Aisha tana da wani bawanta idan za ta karanta Alƙur'ani, tana cikin halin halin halin wato al'ada ana ji sai ta kirawo bawan sai ya dinga buɗe mata ƙur'ani tana karantawa ina buɗe mata tana karantawa to yanzu na Aisha ita ba ta taɓa ƙur'ani a wannan yanayin ba sai kai a matsayin ka nawa wannan kuma a cikin Bukhari ba cikin Sahih Bukhari ba cikin Jawahir Ma'ani ba eh a ta kana mu da an faɗe mu sai zo an faɗi littafin sufai to wannan cikin shi kuma litafin ko suwaye o an gane so haka eh, mu kiyaye kanmu jama'a mu tsaya kan aikin magabata kada mu kirkiro rawu an gane addinin mu na musulunci babu new testament babu wannan wannan sai kiristanci yake samun wannan mu a musuluncin mu abin da aka yi zamanin na Aisha zamanin manzon Allah shine daidai wannan abin da za a yi a wannan zamanin nan an gane ko Allah ya sa mu dace eh. so da idan abu bai kwanta maka a cikin rai ko da an baka fatawa ana ji to tsaya kan abin da ya fi kwanta ma cikin rai ba fa na san rai ba yawwa za ka je a cikin ranka wata ran misali ko da an baka saukin wani abu sai ka ce kai anya kuwa misali a ce idan ana sanyi sanyi ka ji yawa to kawai ita yawa kai sallah wannan ba fatawa nake bayawa ba dan wannan karatu babu shi an gane ko Yawwa, an sani cewa ya larura da za su saka taimama? za mu zo ma ai za mu shi za mu shiga ba mun kusa zuwa ba insha Allah saboda haka misali wanda ya baka irin wannan fatawas ai lokacin da zaka fito kai sallah zaka ringa ji a ranka anya anya ko ba ka bane to kyale wannan abu fito ka zo ka samu ruwanka in ka samu mai dimi ka samu in baka samu ba yi haka kai hakuri mala ko ba ka bane ba dan minti nawa ne kana gama sallah ka je ka ka lallaba ba shikenan ramza ka da rashin dimi sallah eh a wannan shafa safa kuma ai mun shafa kala kansa eh wanda ya ga zai shafi safa ya sallah wannan ya ga ya Allah yadda aka yi yawwa mu muka sani cewa